Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta bayar da tallafi na musamman ga iyalan 'yan banga da suka mutu a lokacin da suke yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a jihar. akwai ɗaruruwan 'yan banga dai da waɗannan 'yan bindiga suka yi ma kisan gilla a sassa daban-daban na jihar Niger. Ga abin da gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ke cewa a lokacin da yake ganawa da wasu ɗaruruwan 'yan bangar a ƙaramar hukumar Kwantagora. Saboda ka wanga aiki da kuke yi dole a gode muku kuna tsare gidajenku kuna tsare al'umma kuna taimaka taimakawa 'yan sanda da sojoji duk abin da ya dace a yi a taimaka muku za a yi insha na kayan aiki akwai yan uwanmu da yawa da wasu sun rasa rayukansu gwamnati za ta duba ta ga abin da dace a taimaka ma iyalansu amma abu da fi muhimmanci a ciki duk wanda ya rasa ran shi wannan gwamnati dai za su saki nauyin kuɗin makarantar 'ya'yan shi lamarin yan bindigar dai na yi ma jama'a kisan gilla a jihar Niger na ci gaba da ƙara ta'azzara kamar yadda wannan mazauni karamar hukumar mashegu ke cewa. Yau an kai mutanen nan sun yi kaftarin wasu eriyoyi hmm. a cikin jihar Niger. Ke wuraren masu da iko da wuraren. Sun kori manoma sun kori mazauna ƙauyen yanzu suke da iko da wayannan wuraren kamar in ka ɗauka shi kiji da foto wurin nan yanzu suna nan suke cin karansu babu baka. yanzu suke nan cikin masallacin ma juma'a da sauran wurare ba boyo ba komi haka suke yawo yanzu da karamar hukuma kenan hukuma mashegu wannan al'amari dai ya sa a yanzu haka manyan jami'an gwamnatin jihar Niger yin ɗamara cikin kayan 'yan bangar domin tunkarar waɗannan 'yan bindiga. Kwamishinan Ma'aikatar Kula da Harkokin Ƙananan Hukumomi da Masarautu na Jihar Niger Barista Abdulmalik Sarkin Daji na ɗaya daga cikin waɗanda suka saka kayan 'yan bangar. Shi harkan tsaro duk wani mai hankali kuma kana jagorancin jama'a ba na 'yan banga ba ne kawai. Sai yasa duk na zo za mu shi ta irin wannan fita na kan sa kayan su domin su ganni daidai da su a matsayina na wakilin gwamna. To ba su kaɗai za mu tura ba don su sa rayuwarsu cikin risk. Mu ma ya cancanci mu shiga cikin su mu ma mu sa rayuwarmu cikin risk. Idan kwamishina zai sa kayan banga kuma a fita neman wayan ga miyagun mutane tare da shi to kai da kake zaune gida mai zai rana ka kai. Ɗaya daga cikin shugabannin 'yan bangar dai, Alhaji Aliyu Makiga, ya nuna gamsuwa da tallafi da gwamnatin ta ce za ta ba su, sai dai ya ce suna buƙatar ƙarin kayan aiki domin tunkarar waɗannan 'yan bindiga. Muna yi ne don kishin wurinmu, muna son a ƙara mana ammunition ɗin nan, saboda wani lokaci muka haɗu da masu yawa, muka ɗan in aka ce yau ammunition ɗinka ya ƙare, shortage na ammunition an samu matsala, kuma abun hawa, kamar mota mashin. Ko a cikin makon jiya ma waɗannan 'yan bindiga sun hallaka wasu sojojin Najeriya guda shidda tare da wasu ‘yan bangan guda biyu a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.